a mu ta ɗauki wannan da muhimmanci in ka lura tun daga waccan gwamnati da ta shuɗe wacce ke muka gaje ta a jihar kano fi sabilillahi ta ɗauki gabara a kai in ka duba akwai yara sama da dubu uku wanda jihar kano ta tura karatu kasashen waje akwai makarantu sama da guda ashirin da hudu na koyon sana'a wata jihar kano ta kafa na koyon sana'a daban-daban daban wannan ba ma satifiki ake karba ba wannan saboda kwasa-kwasai ne da wuce sati biyu wata guda amma za a koya maka ko a koya mata yanda za ta tsaya da kafafu waɗansu sana'u kiwon kifi kiwon kaji kiwon dabbobi da sana'u daban-daban sai ake koya musu a irin wannan waje kuma ana ba su jari kuma ya yi tasiri kwarai da gaske kuma dole wannan shine babban layi su da kansu yanzu a ƙasar amurka suke magana inda ake so a koya wa mutane sana'a to sai an ɗauki tsarin ilimi irin na germany kasan germany a tsarin su basu damu da magana digiri ba tsarin karatun su na a tabbatar cewa inda ka shiga makaranta ka fito to ka iya wata sana'a ka iya sana'a walau kowa ma zai ɗauke ka zai same ka ƙwararre ko aikin zai ɗauke ka zai same ka ƙwararre ko za ka zauna da kanka kana da dama to amma yanzu sau da yawa fa in ka ga kuɗin da ƙasanmu take asara na wajen watan kayan aiki equipment za a so su amma ba mu da wanda zai sarrafa su ba mu da wanda ma zai kula da su waɗansu ma tun da aka so su aka shigo da su ƙasar har yau ba ba ba kamar me gwamnatin ku take yunkurin yi gaman wato ganin cewa ta magance irin wannan matsala to maganan magancewa gaskiyar lamari mu a jihar kano sai dai mutum ba zai faɗi gaskiya ba gwamnati tana iya kawo ƙurinta amma kamar yake ta faɗa ya fi ƙarfinta me yasa Allah ya mana baiwa da jama'a yanzu kiyasin lissafin mu ana maganar mu wajen miliyan goma sha biyar da shida mu in ka tattara mu ƙasashen jihohinmu na arewa goma sha tara mu ne kashi saba'in da uku na faɗin yawan ƙasa mu ne kuma kashi hamsin da hudu zuwa sittin na gabaɗan yawan al'ummar najeriya mu mu sha tara kuma a cikin mu dinnan kano ita tafi kowanne a gaba saboda haka gaskiya muna da matsala ta yawa saboda haka za ka ga da yawa gwamnati tana yin abubuwa amma saboda yawa ba ma za ka ga tasirinsa ba idan kana ta cewa matsalolin suna da yawa sai wasu su ga kaman ko anya za ku iya makwa a to iyawa ai yana ɗaya daga cikin iyawa wannan magana da nake maka na fahimcin matsalar na kuma faɗar gaskiya ai yana cikin iyawa ai al'ummar da suka zabe ka babu dalilin da yasa ba za ka sanar da su halin da ake ciki ba ai yana cikin kwarewa da kwarewa ka sanar da jama'a ka halin da ake ciki ko da daɗi ko ba daɗi nan da wasu 'yan makonni kaɗan za ku cika shekara ɗaya cip a kan karagar mulki da hawa wato a jihar kano eh, kamar me za ka iya bugan kirji ka ce uh, kun yi samu nasarar aiwatarwa ai babban nasarar mu shine da muka fahimci cewa wannan tsari da ake tafi da shi na samun kuɗi na ƙasa ba zai dore ba kamar yadda ka sani tattalin man arziki ya karye kudaden da jihohi suke samu za su iya rike kansu babban abin da muka yi na farko shine da muka zo muka yi garan bawul ga hukumar tara haraji ta jiha gaba daya gaba dayanta tare da har ma taimako muka nema na hukumar taimakawa ta ta ingila wanda ike yanzu sabuwar hukuma ce garan da muka yanzu masu ba su shawara masana kamar guda goma sha tara kuma ana nan an fara aiki ga dangadan kudaden shiga na jihar kano sun fara samun ci gaba wanda yake da yarda allah burinmu shine mu ɗauke jihar kano daga dogaro daga kan kuɗin mai mu sa ta a dogaro ga kai in allah ya samu ka samu wannan nasara tana daya daga cikin babban nasara a jihar kano